Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya majalisar dattawa ta bi sahun majalisar wakilai wajen amincewa da kasafin kuɗin shekarar 2022 masana harkokin tsaro sun ja hankalin 'yan najeriya kan gargaɗin da hukumar tsaro ta farin kaya wato dss ta yi a kan halin tsaro na ƙarshen shekara da kuma wasu masu yunkurin da zaune tsaye a cikin ƙasar kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana To amma kafin nan ga baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu makili. Tattalin arzikin Amurka ya samu bunƙasar kashi biyu da ɗigo uku cikin ɗari a cikin watanni tara na wannan shekara. adadin da ya ɗan karu akan abin da aka yi tunanin samu a baya in ji ma'aikatar kasuwanci a yau laraba amma fatan samun ingantaccen ci gaba na dusashewa sakamakon yaduwar sabon nau'in coronavirus cikin gaggawa duba ta uku da ta karshe da aka yi wa ci gaban kayayyakin cikin gida jumlar kayayyaki da ayyuka na kasar sun zarce kiyasin da aka yi a watan da ya gabata na kashi biyu da digo ɗaya cikin ɗari sabon karfi da aka samu ya fito ne daga mafi karfin kashe kuɗin mabukaci fiye da yadda ake tunani a baya da kuma kasuwanci da suke sake gina aikin samar da kayayyaki fiye da yadda aka bayyana a ƙididdigar farko yanzu da nau'in corona virus na omicron ya bayyana yake kuma sanadiyar hauhawan farashin kayayyaki kada yake kuma shafan tsarin raba kayayyakin akwai fargabar cewa lamarin zai kawo tsaiko ga ci gaba yayin shiga shekarar 2022 a kasar india kuma gwamnatin kasar ta fitar da kudirin doka na kara shekarun auren da 'yan mata daga 18 zuwa 21 lamarin da ya kawo shekarun 'yan matan daidai da na maza tana mai cewa hakan zai karfafi mata amma 'yan rajin kare haƙƙin mata da dama sun ce wannan dokar ba za ta kawo wani sauyi mai ma'ana ba ga matsalolin mata da suka daɗe suna fama da su da suke jefa miliyoyin 'yan mata cikin aure kasa da shekaru goma sha takwas muna ɗaukar matakin ne domin baiwa mata lokacin yin karatu da kuma ci gaba kasar ta fito da wannan tsari ne ga 'ya'yanta mata in ji firaminista narendra modi bayan da aka gabatar da dokan haramta aurar da yaran mata a gaban majalisar dokoki a jiya talata wannan matakin na zuwa ne sama da shekara guda bayan da ya faɗa a jawabinsa na ranar bikin samun 'yancin kai cewa gwamnati tana nazarin ƙara shekarun aurar da 'yan mata a dokance. gwamnati ta ce manufa wannan doka ce ba da dama daidai wa daida ga mata domin su samu isasshen lokaci su kammala karatu su samu ayyukan yi su samu kwarin jikinsu kafin shiga aure da kuma tabbatar da daidaiton jinsi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani kwamitin majalisar dokokin libya ya faɗa yau laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar juma'a ba shugaban kwamitin ya ba da bayanansa ne a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar yana mai cewa wasiƙar ta biyo bayan tuntuɓar masana da sashen shari'a da kuma rahotanni a kan tsaro shugaban kwamitin bai ba da takamammen sabuwar ranar da za a yi zaɓen ba hukumar zaɓen libya ta ba da shawarar gudanar da zaɓen a cikin gajeren lokaci bayan da aka dakatar da zaɓen har zuwa ranar 24 ga watan janairu takaddama da dama da aka samu akan shirya zaben sun kara tabbatar da tunanin jama'a akan zaben da aka dade ana jiran gani ka iya jinkiri kasar libya ta kasance a karkashin gwamnatin wucin gadi shekaru goma bayan hambarar da da daɗin shugabanta muammar gaddaf kana abokan gabasa na gabashi da yammacin kasar su ne suka sanya ido a kan shirin tsagaita wuta a shekarar da ta gabata karkashin shirin zaman lafiyar majalisar ɗinkin duniya yau laraba mutane da dama sun bata bayan wata zaftarewar kasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na jade a arewacin kasar myanmar bala'in ya faru ne kafin sanyin safiya a yankin hifakat a jihar kachin da ke zama babbar cibiyar masana'antar dutsen jade kusan mutum saba'in zuwa tamanin ne ake zaton gocewar kasar ta tura su a cikin wani kogi da ke kusa kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya ce wani ma'aikacin ceto ya tabbatar da cewa an samu mutum guda a mace kana wasu mutum 25 sun jikata an kuma riga da an kwantar da su a asibiti zaftarewar ƙasa wani lamari ne da ke yawan faruwa a masana'antar haƙan ma'adanan myanmar mai arziki amma ba ta da tsari mai kyau wanda ke ɗaukar ma'aikata 'yan cirani da ma'aikata daga duk faɗin ƙasar myanmar aikin tonon duwatsu masu daraja da ake sayar da su a makwabciya ƙasar china ɗaruruwan masu haƙar ma'adinai ne suka mutu a bara a lokacin zaftarewar ƙasa da ta haifar da zaizaya masu tarin yawa a hypercant a ƙarshe masu gabatar da ƙara a ƙasar holland sun buƙaci a yankewa wasu mutane hudu hukuncin rai da rai wanda ake tuhuma da laifin kifar da jirgin malaysia a gabashin ukraine a shekarar 2014 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 298 masu shigar da ƙarin sun kammala bahasinsu na ƙarshe a yau laraba da cewa 'yan kasar rasha da suka hada da Igo girkin da sergei dubinshi da Igo pulatov tare da ɗan ƙasar ukraine leonard kachenko sun haɗa kai wurin samo makami mai linzami na buk daga ƙasar rasha suka taimaka wa 'yan awarin ukraine wani binciken ƙasa da ƙasa da aka gudanar a shekarar 2018 ya tabbatar da makami mai linzami da aka kakkaɓo jirgin malaysia samfurin mh17 daga ƙasar rasha yake galibin waɗanda suke cikin jirgin 'yan ƙasar holland ne kana ƙasar ta netherlands tana ɗora alhakin kifar da jirgin akan ƙasar rasha tuni da rasha ta musanta wannan zargi a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Majalisar Dattawa ta bi sahun Majalisar Wakilai wajen amincewa da kasafin kuɗin shekarar 2022 har da ƙari daga Naira tiriliyan 16.3 zuwa tiriliyan ɗaya. daga Abuja, Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. Majalisar Dattawa ta amince da daidai kasafin da Majalisar Wakilai ta yi wanda ya kama Naira triliyan goma sha bakwai da digo ɗaya, saɓanin Naira triliyan goma sha shida da digo uku da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa wa haɗaɗɗiyar majalisar a watan Oktoba na bana. Wannan kasafin ya ɗauki wani tsawon lokaci a Majalisar Dattawa ne domin aiki da suka dukufa yi akan kasafin kuɗin hukumar zaɓe inda a ƙarshe aka amince mata da kuɗi har Naira biliyan ɗari uku da biyar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shi shine shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe a majalisar dattawan. A wannan kasafin kuɗi ita hukumar zaɓe ta samu wani kari bambancin da ake a baya. Kuɗin da ake zaɓe ba a ba da su sai ya rage saura watanni kaɗan kafin zaɓe. Amma da Allah ya kawo mu shugabancin wannan hukumar zaɓe mun canja lamarin mun ce lalle a wannan shekarar wajibi ne a warewa haina kuɗi na fara aiki don a wani lokacin a shekarun baya mun samu matsala cewa kuɗin zaɓe ba ba da zuwa sai da sati biyu ko uku ma kafin a fara zaɓe to yaushe aka ba da kuɗin kwangila aka je aka buga takardu aka buga abubuwa waɗansu kayan ma aka sassuyo duk zai wahala wani kayan ma sai aka waje za ka siyo su. a bayanan da muryar amurka ta samu a game da ƙarin da aka yi kan kasafin kuɗin na nuni da cewa tun farko an yi kiyasin kasafin akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur dalar amurka hamsin da bakwai ne amma a yanzu an ɗaga shi zuwa dalar amurka 63 wanda ya mai da kasafin kuɗin gaba ɗaya zuwa tiriliyan goma sha bakwai da ɗigo ɗaya. Ɗan majalisar wakilai Abubakar Yahaya Kusada ya ba da hujjar yin ƙarin. Kasafin kuɗi so ake yi ya yi abin da zai tallafa ma 'yan ƙasa gaba kida kuma ya zamanto kowane yana da haƙƙi a ciki. Don haka ne sai aka bullo da hanyoyi waɗanda za su sama ma kowace mazaɓa wani gurbi a cikin wannan kasafin kuɗin. Wannan abin da ake yi a sama ma kowace mazaɓa 360 gurbi a cikin kasafin kuɗi shi ke jawo ana samun ko yaya yake a cikin kasafin kuɗin da bangaren zartarwa suka kawo. Majalisar ƙasa ta kwashi shekaru biyu kenan tana yin kasafin kuɗin ƙasar daga watan Janairu zuwa Disamba. Sabanin yadda aka yi a baya da ba a ma cika kammala aiwatar da kasafin a shekara ba wani abu da shugaban kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Yobe mai malabu ne ya dangana shi da shugabanci mai kyau. Da ba ma wanda ya kula da lokacin da ake kasafin kuɗi ko lokacin da ake amincewa da shi ko lokacin da shugaban shugaban kasa zai sa hannu ko kuma menene 'yan najeriya za su fa'idantu da shi so amma yanzu duka wannan cycle din shugaban kasa muhammadu buhari a karkashin jagorancinsa ya tabbatar cewar an dawo kai kuma ana kan tsari da ya kamata yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda abubuwa za su sauya a kasuwanni a daidai lokacin da za a fara aiki da sabon kasafin kuɗin na shekara 2022. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, to har yanzu muna Najeriyar inda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yi gargaɗi ga 'yan Najeriya akan halin tsaro a ƙarshen shekara da kuma wasu masu neman ta da zaune tsaye a cikin ƙasar. Malam Shamsuddin Ahmed, jami'in hudda da jama'a na hukumar ta DSS, ya yi wa wakilin ma Abuja Umar Faruk Musa ƙarin bayani. akwai wayar da muka gane cikin bayanan sirrinmu da muke da shi cewa manya ne a ƙasa kuma yawanci 'yan siyasa ne wadda suke laɓewa da wata mafaka na cewa a samu a kawo wa ƙasa bori saboda a lalata tafiyan gwamnati ko kuma a ingiza mutane su juye wa gwamnatinsu to wayannan muna so mu ba su jawabin cewa muna sane da abin da suke yi kuma muna neman hujjoji a kansu kuma duk wadda aka kama da hujja ko me matsayinsa za a gudanar da shi gaban kotu kuma za a hukunta shi amma abin damuwa shine an shajin kuna irin wannan gargadin amma kamar kamar ba ku kamo mutanen da ke da wannan yunkuri ko ki amfani da matasa domin a tada hankali domin biyan bukatar su ta siyasa ta shekara 2023 me wannan sanarwa ko gargadin zai yi don ya bambanta da wasu na baya da kuka yi to lallai in mutane sun ji mun yi wasu gargadi biyu ko uku baya kada tsammani an yi gargadi ya wuce ne ana gargadi kuma ana nan ana bin diddigi kuma ana samun shaida kuma duka waɗannan mutane da muke sa su kaman nasara ke cewa rada wato mun sa su muna kallo abin da suke yi muna nan da bayanai da muka samu a kansu to amma yadda shari'a ke tafiya akwai wasu bayanai wadda sai ka hada su sun kai su gudanar da mutum kafin ka kai shi kuma a hankali muna bi muna hada wannan hujjojin namu da mun hada mun gama za mu fitar kuma za a ga yadda za a kamo kuma za a kai su a hukunta su kun faɗi cewa mai 'yan siyasa kamar 'yan majalisu na jiha da na tare tarayya da mukarban gwamnati maya da kanana da manyan 'yan kasuwa kamar su yi taka tsantsan a ƙarshen shekara da farkon shekara mai shigowa akan samu yawan laifuka suna karuwa a wannan lokaci me kuka gano kuma wani mataki ake ɗauka domin a kifar da wani yunkuri na tada hatsaniya a wannan lokaci eh wato mutane da yawa yanzu sun laɓe bayan wannan sigararru da suke mana fashi da kuma kama mutane da ake yi a arewacin ƙasar nan to suna so su yi amfani amfani da wannan su kawo ma gwamnati zagon ƙasa. To wato wannan abu ba yau aka fara ba ya yi shekaru da ɗan dama ana yi kuma jami'an tsaro mun haɗu da sauran wayanda muke aiki da su muna ƙoƙari muna bin wayannan muna rarragewa muna kamo wayanda muke kamo a hukuntar da su sannan muna kuma wasu ƙoƙari wadda muke hana wasu kuma yin wannan abu. Malam Shamsuddin Ahmed kenan ɗaya jikin jami'an hudu da jama'a a ofishin hukumar leƙen asiri ta ƙasa wato DSS a tattauna da ne da shi a abu. abuja a waje daya malam ibrahim katsina tsohon jami'in ne na hukumar dss kuma ya mun karin haske dangane da irin abun da hukumar ke fata al'umma su yi a daidai lokacin da suka yi wa al'umma irin wannan gargaɗin inda yake cewa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro haɗin kai na daidai bayanan sirri na me ke faruwa a tsakanin makwabta da makwabta da kuma inda suke saboda aishiyar harkar tsaro ta al'umma ce so wannan faɗakarwa da suka yi kamata ya jama'a a tashi tsaye a rika dubawa shin akwai wasu baki waɗanda suka zo mana akwai wata ɗabi'a da ake wuraren mu waɗanda da ba a yi saboda irin waɗannan abubuwan za ka ga ai duk wani bako da zai zo cuce ka zai amfani da wannan daman ne da ake ganin hidima da harka ta yi yawa to saboda haka sai a yi kokari a kula a tashi sai abin da suke nufi kenan a faɗaɗa dubawa jama'a a tashi sai kada a kwanta a ce to shi kenan ai komi lafiya a'a wannan lokaci ne na kowa tashi tsaye ya ba jami'an tsaro haɗin kai kuma ya taimaka a samu nasara. Umar Faruk Musa samun amurka a abuja nigeria a gaida umar faruku musa yanzu kuma ga hassan umar tambuwal da rahoto na musamman Satar mutane da dabbobi wata babbar matsala ce da aka daɗe ana fama da ita a Najeriya musamman a yankin arewacin Najeriya. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya a Ibadan a game da satar mutane da dabbobi a ƙasar. Sunana Shehu Sokoto karamar kuwa mako local gamman gumbora da ya tambaranga. Kace 'yan ta'adda sun kashe maka dan uwa. Sun kashe min yaya wallahi sun kashe min yaya malam mai kudi Allah ji kanki Allah ya mai rahama. Yaya aka yi aka kashe shi? To wallahi misalin karfe karfe biyu na dare sun ka shigo gidan sun ka je sun ka fada gida yana fitowa sai ya hasko musu hitila yana hasko musu hitila sai sun ka halbo shi sun ka samai a hannu to a lokacin da yake kwance yana zamne sun ko kusa gare wu ya ce to don Allah ku yi hankuri duk abin ka so do Allah in ba sun ka ce su ina ai su an rige an rige an biya su kamar an aiko su kenan su kashe shi lalle kan dai sun ka ce dai an rige an biya su su ba bukata komai gare to sun faɗa waɗannan na aiko su don su kashe shi wallahi ba su waɗa ba da bakin nan dai da dakika sun ka kara mai nan ya tafi yadda yana magana da su ka ce malami ne kuma limami ne malami na almajiri ne mai kanta su iyayen makaranta kofa zaurin shi yan makaranta karanta kuma gashi limamin gari shekara shi ɗaya da samu rawan na limamin gari shekara guda an kashe shi an kashe shi to ko akwai wani mutum da yake wato rigima da shi lalle tabban a nadin sarautan ma akwai ƴan adawa don akwai waɗanda ke gaba da shi akwai masu gaba da shi sosai kuna ganin masu gaba da shi ne watakila suka kashe shi ko ko yan ta'adda wannan wallahi ba mu cewa komi dai yanzu dai mun bar mu Allah mun bar mu Allah ba abinda za mu cewa illa Allah kanki sunana Yahuza Jangebe lalle na sani sosai akwai abokina Alhaji Audu Allah kanshi daga hara. Alhaji Audu mai gyada lalle ya dawo da asibiti ya ce musu shi bai iya taya suka ce a'a ya ce a'a shi bai iya tafiya sai aka ce to bari mu tayi an ka taba tahiya an ka taba tahiya gaza tahiya sai guda ce tsaya raka shi kai sai sun kalbe shi ya mutu ya mutu kwarai to bayan shi ba bayan shi akwai wani mutala mahara manajan gidan mai manajan alhaji umma petrelo shi ma sun zo gidansa sun dauke yana ba a guda suka dauke suka kai cikin daji suka ce akai kuɗi an ka daidai ba kai kuɗi ba suka tawar da shi suka tawar da shi sai an kai masa kuɗin an ka dawo da shi gida an kai asibitin gusau emergency sai ga kuma Allah an shirya ne kila wahala ce ta sa ya mutu ko lalle wahala da suka baci ne shi yasa Allah ya mai fafati to bayan waɗannan da ka faɗa yanzu kana da labarin wasu mutane da an ka sace ko kuma an ka kashe a nan gehen ku akwai mutane an ka sace sosai akwai wasu mata da an ka taba sace sai su kai wata guda da kwana talatin kwana ɗai a can cikin dajin nan nawai an kai su har da yan ɗiyansu da yan jarirai da yan waɗanda ba su iya ba akwai wani ɗan ƙaramin yaro ta wannan mata ta ce wannan ɗan yaron shi ke zuwa yana ɗebo musu taura suna ci ko ya ta ɗebo ya ɗaya ya ba su suna ci. A can dajin? A can cikin dajin. Inda an ka aje su? Inda an ka aje su. Sai Allah ya sa sojoji sun ka shiga wata rana suna kai farmaki da jiragen sama da ƙasa sai ga Allah ya taimaka an kwanto su ba da tare da ko sisi ba ya kake kallon wannan ta'addanci to ni wannan ta'addanci da nake kallo shi wasu wannan yan ta'addan shi wanga ta'addanci da suka shi wai daɗin me suke ji ga wannan ta'addanci da suke yi shi wai koko akwai waɗansu da suka yi janga da su su zanka ibara mutane a gaban za a wasu ko yahuda haka to ana ka ganin me ya kamata gwamnati ta yi to gaskiya gwamnati kan ya kamata hakkin ta ne ta dauki mataki akan wanga abu da aka yi to shin wayan haka mutane shin can gaba su shugabanni wa za su bata mai dabo mai dabo ka san waɗanda aka taba sacewa ko aka dauke yan ta'adda na sace su ko suka dauke to wallahi muna jin su kan ga sunan ko ina kuma sun dame mu arewa mu wallahi don yanzu arewa ga mu muna son taka amma ba mu da wallahi don yanzu abinda aka yankin sokoto to ba sai a hankali yanzu kadiba an sa an sa kai can suna ta kashin hilla ne gaban yankin sokoto yankin ille lela ba ka ganin shi wakila waɗannan fulani da aka kashi masu laifi ne gaskiya waɗannan ba masu laifi ne ba duk wanda an cimma magida na da iyali na da ƴan yara ka zo an ka kashe musu wuta waɗannan ba masu laifi na masu laifi su daban suke suna nan tare da manyan shugabanni a Najeriya don saboda wannan gan makamai da gare su su sun yi karhin talaka zai zo samu waɗannan makami kuma ya kamata gwamnati ya ɗauka musu mataki ya ɗauke ta kotu ya kamata gwamnati ya zauna ya ya rage da Allah zai kare rayuwar talakawa rayuwar talaka duk a Najeriya ga da dukiyar su duk bisa yana bisa a rataye a wuya shi to ga suna ana karkashe su ana kore dukiyansu to amma gwamnati za ce tana kokari don ta samar da wasu jiragen sama samfanin tukano da kuma wasu kayayyakin yaki na kasa ba ganin cewa gwamnati ta kokari to muna ji labari ya ji kokari amma gaskiya babu wanda mun ga jiragen abin kila ma faɗi ɗaya na akai don ba a ganin kowa da kowa yanzu ana ta'adda kuma kai ka bi jami'an tsaro baka samu ba an taba sace muku shanu wallahi an taba sace mu da shanu kamar guda nawa kamar guda ashirin da a hannun barayi yanzu halin da ake ciki a wani d'Asie. a dajin kebe kuma suna can suna can gare su ila har yanzu har gobe ni sunana usman abdullahi an taba sace min yaro bara na karbo shi miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a dajin kebe to ya an kai ka karɓo shi to suna ta kira mu da waya wanda sun ka ɗauka sun ka ɗauke shi da wannan waya ita ce suke kiran mu lokacin da suna neman kuɗi na fansa ka yi magana da su na yi magana da su to me ka ce musu na roƙi alhorma sun ka ce ce ba wannan ba aiki Allah suke yi ba don haka ba su yi ma Allah sai dai a yi kokari a ba su kuɗi. Kamar nan sun ka ce ka ba su farko. Farko miliyan hudu sun ka ce a ba su farko. A kun ka shirya zuwa. Miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. Miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. Ah. Kuma ka biya. Na biya. To babu jami'an tsaro ne. To wannan kan kuma za a binciki wajen gwamnati. <laughs> kun kai kara ga gwamnati cewa an ɗauke muku yaro. Eh lokacin da an ka ɗauki yaro yaro biyu ne an ka ɗauki. ɗauka guda ku kubuce ya zo sojoji sun ka kama shi sun ka je da shi har zamfara guda kuma sai da an ka ba da kuɗi an ka fanso shi ya hake kallon wannan ta'addanci to ta'addancin na rashin tsaro na mun ka ɗauka tunda ana garin ma'aikata sun sa inda suke kuma ba su sun ka kasa taimaka su magance wannan matsala sunana muhammadu dan ali kai ma an taba kashe ma dan uwa ko ko an taba kore ma shanu an taba ɗauke muna dan uwa ba guda ba ba biyu ba kuma sannan an kore muna shanu shanu yanzu haka zaman da ake ciki an ɗauke muna shanu an bar mu cikin wasu matsaloli waɗanda ba mu san inda za mu sa kanmu ba domin mi domin mun nemi taimako ko wace hanya a taimaka muna ba mu samu taimako ba saboda Allah kun zo ga yan sanda ko civil defense ko kuma sojoji ko kuma gwamnati ga wajen yan abun nan kore shanu ba mu je wajen hukuma jami'an tsaro ba ba mu je wurin su ba domin mi domin mukan gani cewa gwamnati ita ta kasa mi ya sata jami'an tsaro ko ka kai musu report ba wasu ba za su saurare ka ba gaskiya to lokacin da an ka sace muku shanu kuma an ka kame muku yan uwa ya kaji na yi bakin ciki kwarin gas saboda mun shiga wani hali bayan an kore mu na shanu an bar mu haka nan sannan kuma ga wasu mutane waɗanda ake sanin cewa su waɗannan mutane a ce wajen sa kai ne kuma su zo su addabi yan uwan mu. suna walakanta musu ce kuma duka bahulatani yana da cikin wannan umul abaisi to mu sai mu ga cewa bahulatani sanin kwarai wanda ya san ciwon kanshi ko wanda ka bakin ciki abin ke faruwa ga kasa baya da za a yi ya ce shi dan ta'adda ne ko ya dauki wani ko ya kwantata ma wani ko ya ci amana wani ba tare da cikin sanin abin da ya kamata zuwa kai da kawo akan rayuwar shi ba domin mi domin su waɗannan mutane waɗanda suke kwantata muna ko su kwantata ma yan uwan mu ba mu dauke su fulani ba don ba hillata ni tsakanin da Allah dun ba hillatin waɗanda yake siyasan abin da hanya hillanci yana bakin ciki abin ke faruwa ga ga kasa don mi don shi bai lata ne mu ba mu dauki bai lata farao ne gaskiya tsakanin da Allah sai dai akwai gurɓace gari waɗanda ka kwantata ma yan uwansu kuma su kwantata ma waɗanda a tare yan uwansu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. rage Bech ya tabbatar da cewa mataimakin sa Coach Otto Ado ba zai samu kasancewa da su ba yayin gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2021. Otto na aiki ne da Dortmund Ricky a Jamus kuma yana tare da rukunin fasahar Ghana yayin wasannin samun shiga gasar kofin duniya na shekara ta 2022. Kasancewa dai Bundesliga zai su ne cikin watan Janairu ya ci karo da gasar yankin kofin na afirka abin da ya sa ba za a samu tsohon dan wasan na ghana a gasar cin kofin afirka ba mai koyar da ghana wasa coach milovan Rajovic ya ce ya yi imani 'yan wasansa za su baiwa mara ɗakunya gasar cin kofin afirka na kasa da kasa kocin ɗan ƙasar sabiya ya ambata sunayen 'yan wasa talatin a ranar talata a hedkwatar hukumar kwallon kafar kasar ghana kasar ghana na saran kawo karshen shekaru arba'in da ta kwashe ce rabonta da cin kofin na afirka a gasar na sabon wata milivan ya yi imani 'yan wasan da ke gare shi za su iya taimakawa wurin kawo karshen jirar da gana ke yi na kambin na afirka wannan ne ƙungiyar wasa da na yi imani za su ci kofin na afirka na shekara ta 2021 in ji milivan black star za ta buɗe sansani a doha yau laraba 23 ga watan disamban shekara ta 2021 ƙungiyar za ta kwashi makonni uku a doha doha tana motsa jiki kanta shiga kasar kamaru wa gasar a cikin 'yan wasa da aka kira har da manyan 'yan wasan ghana irin su dede ayu jordan ayu mubarak wakasu thomas tepati abdulrahman da kuma jonathan mensa dr nate ego na asanci kotoko ya lashe kyautar kocin din farko na watan nan a gasan premier league ghana na shekara ta 2021 da 2022 ogun ne aka zaba kocin da da ya tsere wa saura na watan Nuwamba inda ya doke irin su Nuruddin Amadu na Kin Faisal da Kasim Mingir na Bacin United. Tsohon jagoran na wafa na da kyakkyawar tarihi yayin da kilabin ɗinsa tsawon wata ɗaya ba ta sha kashi ba ta samu ciyi hudu jere da kunnin doki ɗaya ana sa ran zai amshi kyautar talabishin samfanin nasco ƙungiyar kin faisal ta ɗare bisa teburin premier league ɗin ghana bayan nasara da ta samu da ci uku da biyu a kan dream fc a jiya talata zubairu ibrahim ya bude raga kwallonsa na biyar a raga kakan bana bayan minti shida da soma wasan a babayara sports stadium dan wasan gaba ejanin buwatin mensa ya rama wa dreams da bugun daga kai sai gola cikin minti na talatin da biyu minti uku bayan haka kin faisal ta sake cin wani kwallon ta kafar enoch morrison kan dan wasan baya na dreams habib muhammad ya ci gida kwakwu karkari ya rage yawan golukan bayan hutun rabin lokaci kin faisal ta dage kan wannan nasara abin da yasa ta yi daidai da edwana stars da yawan maki sai dai kin faisal ta ɗare bisa teburin ne saboda ci uku da ɗaya da ta samu a doman da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwan allah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. baban na takaice. Tattalin arzikin Amurka ya samu bunƙasar kashi biyu da ɗigo uku cikin ɗari a cikin watanni tara da wannan shekara. Adadin da ya ɗan ƙaru akan abin da aka yi tunanin samu a baya. In ji ma'aikatar kasuwanci a yau Laraba. amma fatan samun ingantaccen ci gaba na dusashewa sakamakon yaduwar sabon nau'in coronavirus cikin gaggawa duba ta uku da ta ƙarshe da aka yi wa ci gaban kayayyakin cikin gida jumlar kayayyaki da ayyuka na ƙasar sun zarce kiyasin da aka yi a watan da ya gabata na kashi biyu da digo daya cikin dari sabon karfi da aka samu ya fito ne daga mafi karfin kashe kuɗin mabukaci fiye da yadda ake tunani a baya da kuma kasuwanci da suke sake gina aikin samar da kayayyaki fiye da yadda aka bayyana a ƙididdigan farko a kasar india kuma gwamnatin kasar ta fitar da kudirin doka na kara shekarun auren da 'yan mata daga 18 zuwa 21 lamarin da ya kawo shekarun 'yan matan daidai da na maza tana mai cewa hakan zai karfafi mata amma 'yan rajin kare haƙƙin mata da dama sun ce wannan dokar ba za ta kawo wani sauyi mai ma'ana ba ga matsalolin mata da suka dade suna fama da su da suke jefa miliyoyin 'yan mata cikin aure kasa da shekaru goma sha takwas a ƙarshe wani kwamitin majalisar dokokin libya ya faɗa yau laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar juma'a ba to ma sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babu ya kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julia da da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.